Chief a Pampas shine shugaban 'yan kabilar Ibon da ke zaune a jihar Niger ga abin da yake cewa a lokacin da yake jawabi a gaban gwamnan jihar Niger. are eager to hear your voice over the tension that has been building up as a result of the quick notice given to the Igbos in the north by Aribayus. We only want to be reassured that we are secure ya ce mun matsu mu ji kalamanka akan wa'adin da wasu matasan arewacin Najeriya suka bamu na mu koma yankin da muka fito, buƙatar mu shi ne mu samu tabbacin cewa ba mu cikin haɗari. Shi ma dai Chief Geoffrey Ibiora ɗan kimanin shekaru tamanin da ya share sama da shekaru hamsin a yankin arewacin Najeriya ya ce su kan babu inda za su. Abin da ya sa suna magana su da biafra ba mu san wannan ba na zama ma arewa ma da kaina kama na a kafin ya zan bar arewa ina da gidaje ina da matan ya zan ce ba ban da arewa sai daya ce ya kawo abun diga harbin ina nan ina nan najeriya daya ce yanzu baba batun masu son a kafa biafra din nan ku da tawa kana ganin kuna bukata haka din bi ba ba zai yi ba ya za kafa ya ya baba zai yi gida yaro sai fita ba zai yi ba Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya baiwa 'yan kabilar Ibon tabbacin kare lafiyarsu da dukiyoyinsu. Wannan rigima ko rikici da ya dan taso za a yi maganin shi, kuma ina tabbatar musu cewa insha Allah muna a Niger babu wani abu zai samu wani Ibo su ci gaba da kasuwancinsu ku gwamnoni akwai wani abu da kuke yi na haɗa kan matasan nan? Eh, na san akwai tsarin da ake yi na haɗa kan ba ma matasa ba na eh, yawancin mutanen najeriya gabaki ɗaya a nuna masu muhimmancin zama lafiya